na da arba'in biyu arba'in tarawa eh an ji duk inda ya karanta ba an kaza alama ta alama ta nuna ne ko ni kuma alama ta nuna in haka da yau nuna za a eh? Eh. dai mun ja ta mun ta a dawo nan ta ba a wacce kun fa وين eh wannan ne arba'in da arba'in da tara yawwa قالوا إذا تحكم المؤمنات فقد يغلبوا ظنا من قرنهن فما لكم فما لكم عليهم ميتة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا nan sun kasa ceto wani mana ibrahim da ke kan baya ka da ta fi tsayin haka haka ja so saboda kun sa akwai malam mutane ya ka masa ka zo ku bar wurin malam mota da fara ko kayan ka bai ginuwa yawa jiya za ka sosai sosai inda kun zo ba zai zauna nan ba ya ba ɗan yaro ne yawa bushe da ke sosai yawa alali الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن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 صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنفق بسنته إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه da watan Ramadan watan kara. hijiran annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida. Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙon ya yi mana dace da muwafaka na duniya da lahira don tsarkin sunayensa. هنا تكون تصوير تفسير سعدي تو شاهي بايا بايا اما سورة ايكي سورة الاحضار كما آية أربعين دتارا الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا يا ما في إيمانكم idza nakahtumul mu'minati idan kuka auri mumina wato ku muminai kuka auri mumina summa kallattumulhunna qaddara ta faru kuka sake su min qabli an hunna Kun kafin ku tara da su. Ba ma da kuma alaikun na min idda ke ta aka duna ba ku da wata idda a kansu da za su idda. Ana ba su da wani zama da za su yi na ganin mahaifata ta ku wuta. Ta yana nuna kenan idda a miji ce, hakkin miji ne. in ya tara da mace matan nan ba za ta yi aure ba sai ta zauna wani adadi wanda zai tabbatar da babu ciki a ciki ba za ta tafi masa tsaka ba kaga wannan ya sake tabbatar da ta ba na mace ba ne ba sai dai bai kwashe ta kwace shi tafi mijin iko a kansa amma ɗana shi ne Gisa ta ga aka ce idan ainihin kuka saki ce, ba ku tara da ita ba ba wata idda da za ku yi da za su yi muku matan tunda babu wani abu a tsakani da zai sa sai ta zauna domin ta tafi maka ba. da Allah Allah ya kawo rabo shi kenan ta ta ka tafi gida da ɗanka na namiji ne ba na mace ba ne ba sabanin dokokin yau dokokin abinci ita ce da haƙƙi da shi ke da haƙƙi da nan illa ana ba ka wani dama haƙƙin reno haƙƙin wani ne amma ai duk kai ne kake ɗauka nauyi don haka ta na uba ne sau da haka nan in ba tara da ita ba kaddara ta faru a kace ka to kai miji babu wata idda da za ta yi maka tamattu'uhunna irin wannan in ya auku a ƙasa ta musulunci mai adalci ya tsada masu ko ta ta masu lokacin da za su ji daɗi musamman ma dai a ce a yanka sadaki ba saboda kana zai a yanko wasu makudan kuɗi a miliyan ɗaya kun tara kane tallafa na kada rabin miliyan kaka dubu ɗari biyar to ce ke haƙuri da dubu ɗari biyar da abin da Allah abin da ya faru daga Allah ne shi ya shirya mana haka ga wannan tare na bahaushe ya sha ruwa a hanya ruwan nan na dubu ɗari biyar ita ba ka jin hausa na hisa amma bahaushe yana baka miliyan ɗari ce ka sha ruwa a hanya ka sha ruwa a hanya kuma ka san irin ruwan da za ka sha har da kunu zai daga nan wannan za ku daɗaɗa musu don an yi aure cin an rabu ba fatawa a kai ba. Duk wata hanya musulunci da ibi yake bi ya ɗauko ta yanda ba za a yi gaba da juna ba. Aure dai kada a yi ni ce da auren na fafa ba na yi ko gida na kashe kenan. Saboda haka nan sai a ɗauko kayan da za a bata ba ta duk da ba tsara ba. متعوهن وفرهوهن سراحا جميلا سيق رب دسو كلا ربوا مي جو جو تتاوى جو سراحو جميل جو تتاوى ونن اتتي آيان البيان دا شيهن يي في شيخنا سبا سعدي آية دي كبر يد أكا فبي أربعين ذكرني يخبر تعالى المؤمنين أنهم إذا نكحوا المؤمنات الله تبارك وتعالى نعباد الأباري سوى رسول مؤمنين للتافه صلي إذا نكحوا المؤمنات إذا نكحوا أولي وتبومنا بدأتكم مؤمنين ثم طلقوهن سويش فتاكيتا من قبل أن يمسوهن كنتا كنس تعالى ديتا فليس عليهن في ذلك حبة يعتدها فليس حدة باب وتئد عليهن في ذلك هو الناسك تندكم جبعتا غد جونبا يعتدها na alai da su mazajen da za su kai gasa, a zauna tun da in tana haila haila uku ko tsarki uku idan ka ba ta haila saboda tsufa ko saboda yarunta ko wata uku da dai sauran nau'unan in ya take in ya take da dai nau'unan shine to kaga babu tsaya a kan ido yin a idodin daban-daban ne yadda kafin man sa haka Allah ya halice su daban-daban dan adam halittar sa na daban ne da kazanar sa da fiska daya to saboda haka nan ga abun da zai ba za ku ce to yanzu sai kun na kun yi idda ba babu idda Allah mai idda ne za mu yi ma ba idda haka ya tabbura a zara jukunna alaihin da za su kirga sai ta cika da amararun da ta gaba ita yanzu aka yi auren aka gama ba a shirya da aka yi ta shi, kila da magariba za a daura wani aure kuma dai kawai a kira wata tun da yake haka ne dai tun da mun yanke rata kan nan gidan sun da ba tare da wancan ɗan ba wannan da to kai a daura ma aure shi ya daura masa aure da ita wakilan wancan sai su zo su karɓa a wurin waɗannan waliyan shi kenan gama da amarahum sai Allah ya umarce su su mazajen hinna bi hadhihi al-hala su samu musu a wannan matsayi da suka samu kansu domin mace za ta yi da yin ciki ba za ta ji daɗi ba an tsaura aure lafiya lafiya cikin jin daɗi ta so ya ce a yanzu ba a so a kai bakin ciki kama yadda abun ga Allah kama yadda abun ga Allah kada ka ce za ta rama za ta yi bisa da kulle da su ci gaba da zama mummunan zama kun da bai ba ka ta ba zai lala ke ce bishiyin min mata'idun afwan wannan kowa da وأمرهم بتمتيع الجبنة بهذه الآلة بشيء دوني أبو تذا أباسو wato ba a kance ba sai dai mai hali zai kyautata da irin halinsa wanda abinsa takurare mai matsatsi ne shi zai taimaka zai zai dadada da irin abin da zai dadada da shi shi isa aka mashi na kira in in duniya alladhi yakunu fihi jabal wanda yakunu jabalun fihi akwai nau'in kawar da damuwa tunda kaga ai wanda ya saki kaman fallawa waye. tunda an falla sai a jona shi kaunobi wannan falle ya zama an sanar da shi ta hanyar wannan da aka ta mata da yayi ba za ta ji zafi can ainihin ba za ta yadda kaddara ne ne kawafirihin na gada masu li ajali siratihin nan wa an yi tare ƙohun nan sannan su rabu da su a za ta tafi shi zai tafi ba kullum ana kusan kusan ana hira ana wane ne to tun an ɗaura aure an raba yanzu aka gaba abu wannan abincin gaba daya to amma kallon wannan kyautu ta mata da yi ba a ɗauka zai Allah ne bai yi ba ki fara ƙofar nan siratan jamilan abuwa mai kyau min gairi fatama babu faɗa da juna babu magana ainihin tsire-tsire da zage-zage da gorantawa da tsoron tarihi tsoron su yi juna kaga ba zai tsaya a kan mijin da matar da kaɗe, sai ya shafi dangin mijin sai ya shafi dangin ita matar kaga musulunci salihun likulli zamani wa makani yadda yake gudanar da tsarinsa duk wata hanyar da za a samu tashin hankali yana bi yana toshe ta yana kawar da ita sai yana hausawa garin daɗi ba kusa ba da tsari ya laita mana ya alamu ina ma da a ce mutanen mu sun gane wannan tsarin in aka wannan tsari aka ɗauki wannan tsari a matsayin duka haka za a zartar da shi kama innaka la tahdi man da ka da kan shiryar da wanda Allah ya yanke halakacce ne da rai halakacce da rai shirya ya ɗebo wa kansa jaraba da hayyata da mayata irin tsarin da aka ɗauko gudanar da shi a ƙasan ƙasa hayyata ne da mayata jaraba da tsiya da talauci da rarrabuwa shi ko musulunci inda ike neman ita rabuwa yayin da za ta zo tun da shi ya halitta kan adam ya san kan adam din to ya taɓa ku bi amfani da kara sai a toshe shi gaba ba ma mai ganin sa abin mutum ya maka magani ba ka san ma sha maganin ba tunda an ce ka'ida ne ya kaza kuma ya kaza ah, a ta gani mun rabu amma yanzu muna harka da kallanta muna harka da yayyanta kasuwancin mu bai tsaya ba aikin mu bai tsaya ba amma wancan in auren aiki ne aka kullo auren sa tsaya da yin da ya dinga wa tsibi da kuma kenan ya je ya wulakanta kuma sa ya wulakanta min ya ka ko wulakanta ba yadda ya dauke jin dubu dari biyar ya ba ta talaka ya ga in mai attajiri na kila ya dauki miliyan biyar ya ba ta ai kaga wannan ganin wannan sabon yan dalolin a gabanka zai mantar da rabuwa da su da kai. nan zai yi mukafara wala mu sha kama ba za jejeriya wala mu talaba babu nema da ciki wannan ina neman wannan wancan ma na neman wannan wala zai da zalika lafiya lafiya to wannan ne tsarin musulunci Allah sai ce amma za ta yi tsawo mutum in yi saki mace bai tara da ita ba an shirya hatta kai an yi aure kawai ya sake ta bai tara da ita ba ba za a ce ya yi rashin mutunci ba domin menene shi ya aure ta shi da halin da ya gano ba zai iya zama da ita ba amma tun da ba zai iya zama da ita ba ga kaza afuwar ta zage-zage ويستدل بهذه الآية sa'adi mai albarka don da wannan kuma ana hujja da wannan aya ala anna talata, la yakunu illa ba'da nikahi saki baya kasancewa sai bayan an yi aure Wani rikici ke na su ne can malaman addini inda ke tafsawa idan mutum ya ce in na aure yarwa ne in na aure wance na fashe ka ba da yara ta fashe to shi ake sakin da kaga shi da ike faɗi ba zai kawo nau'in can ba sai ce a ah, ai ba za a yi wannan ba sai an yi aure su tukuna da za a yi saki ya ce in yi aure ta ya sake ta ya ce to ai bai aure ba sai ya yi aure da ya saki wannan alkawali ta je yin aure ya saka sai ya yi sakin su kuma yadda na kwanan da kyau zan maimaita muku rasu. ويستدل بهذه الآية ala hannar talakala ya kunu illa ba dan nikah. Salau tallaka inda zai sake ta an yin kiwa shafin ya aure ta, au hallaka talaka ha, ko yara ya sakin ga ita, ala nikahi ha, in ya aure ta fasakkiya ce, lam yaka, in kati bɛ a kuma a ka yin zan zan n'an zaya muku ya se ma kana shi ma ya se mi shi ne na fi si قوله إذا نكعتم المؤمنات ثم طلقتموهن إذا كنت أولي مؤمني يا مؤمني تكين جداني إذا كنت تكين كما جدي ثم طلقتموهن تو غاشي غاشي غاشي غاشي غاشي غاشي غاشي فجعل الطلاق بعد النساء يسمع أول سكي بايا قولي فدل على أنه قبل ذلك كافٍ ونن لا محل له كافٍ يقول أولي بعض a wurin أي إذا إذا كان الطلاق الذي cewa firfatun ta mafi idan saki ya kasance allazi kuwa firfa rabuwa ce cikakken rabuwa harimun da raba tsakaninsu haramta tsakaninsu cikakken haramtawa la ya ka'o kabbalan nikahi baya aukuwa kafin aure dole sai bayan aure Ko in misalin ana maganan aure cikakke kenan akwai wani ɗan ƙarami ƙaramin saki ba ku sake ne ba abin nan shi ma baya aukuwa kai bayan aure shi ne kafar harimun na kashe haramtawa na kafashe gaje takaitaccen haramtawa zai harin au ilahi wani hau min babu aula idan musulmi ya ce wa matarsa an ce alayya ka zahari sai tamkar bayan uwa ta cike wajen haramci yadda ba zan shafa bayan uwa ta bayan haramta a gare ni to kai ma kin haramta rai ne haka sannan mutumin nan ya faru ta saboda haka nan mata na nan ba ta ba gare shi ba ta halatta ba ya za a rakiya ita ba haram ba cikacce ita ba halal ba a nan sai ya yi kafara akwai abu a kansa imma dai ya yan dabawa shi ne ainihin da yake da farar wannan abin da ya kada Allah ya yafe masa ko kuma ya da yake da suna ya ce yadda a kira da ke ne ko ko ke a jere take ainihin eh, ya ciyar shi ne sadaka kayan na ke so hmm? azabi azabi sittin in yi azabi sittin to ta halatta gare shi ko kuma ikiyar da miskini sittin da sannan za ta halatta gare shi sai ka ga wannan bai kai saki ba kuma ga shi ina da wani aiki dole matan da an saka laifa ba ta shi ba ce ba da garin ko ba haram ne gare shi ba cikakke sai ya yi wannan sai cikin uku to ai shi ma bai halatta kafin a aure ka ba ku ji ba ba ku gane ba an gane ku a sau haka nan kamar yadda ba za a yi saki kafin aure ba to shi ma wannan maganan ba za a yi ta kafin aure ba ko ya faɗe ta ya faɗi shi ne idan ya ga wata mata ke wata kaba kai magana dai ya faɗi daga wurin ka kan inda na fi ko ila'i ko ila'i shi ba sananne ne a wurin masu zuwa makaranta ila'i shi ne mutum ya rantse ba zai fara da matarka ba ba ta saku ba kuma ga kuma ba halatta masa ka a dakatar shi ai ta ba shi baki tun da ba a son rabuwan aiki yaya za a yi wannan ya gargaɗe shi wancan ya gargaɗe shi ma iyayensa su yi masa ta gawo da ita malamansa su kira shi su jan hankalin wannan ne ya dalilin da za ka faɗi irin wannan magana kaza kaza kwata kwata gyara ka gyara ka yi gyarawa kun san in aka ji gyarawa a musulunci ba kawai dan da za a fara yi ba sai a ɗauki magana a kai ka da na gaba ba san dambe ba sai ka jahilai tsarin musulunci kuma tsari ne cikakke makiya Allah ne ke ce ba tsari ba ta hasu san shi ba ko kuma hasada hasada kana iya kin abin da ba ka san shi ka san alherin sa kai ba kyau shi kenan wannan sai ya zama a haka ya da ba da tara da ita alƙali zai kira shi galibin muka faru alƙali sarki ma zai wannan ai zai kira shi sarki ainihin ko wakilin sarki daga cikin daga sai ko haji mai kyau da kai wani ka dawo da yarinyar nan ce a to in fa ta kai kwana mai yake wata hudu to zai kira shi to yanzu fa yan biyu a sarki ta saka maka ita ko ka dawo da ita duk wannan za a zartar da daya in ya je ne daga nan ya je ya yi kafara ran ko fa shi kenan wannan matarsa ta kuma. ɗan kuwa in ko ita ba haka ake to ba a sakan maka ita ma ba ta sake ta in yi sake ta da kan salami lafiya shi kenan an kuwa ya ki sarki zai sakan maka ita kuma daga nan sun rabu to shi kenan shi ma ilahi kenan sai ba za a yi shi ba sai bayan aure bayan sa kafin aure kamar yadda ba a sake kafin aure ba wacce za ka yi mata ila'i a ainihin kafin ka aure ta ko kafin ya aure ta wannan a takaice ila iya hausan tsaron cewa idan tsaye da Allah ba zai tara da ita ba to shi ma nan ba zai auku ba kafin aure wannan yugo da wani abu da yake da a iya kakulo shi a ce ka rama a ce ka raba. duk ba bi aula kaga dun nan da zihari da ila idan ka take ba tun da kake ma kaza ne da yadda ke ba a yi sai an yi aure ai min bi aula ila ima da zihari ke bayan aure min bi aula wa ana Allah ya ta'a ba zai auki ba kablan nikahi na budda ba da nikahi kama huwa asahu qawliyul ulama'i kice wannan ne mafi ingancin danganun malamai guda biyu aka ka ku ɗayan na ɗayan na wanda sai kaje ka karanta shi ka gani mafi yawancin tafin malikiya wani tafin suka ɗauka taliki mun sarki mun karanta da mun karanta a kaza duka shari'a ne duka dokoki ne to wannan kaga ida ne albarkan wannan ayan dan da koyi kaza ku rubi yadda ake cire dokokin da ainihin fa'idodin magance abubuwa da aka magance na zamantakewa. Ake to ban da wannan ba, ga wani abu Sai ya dullu, hayan na nuna mana ala jawazi talaki, bi Allah akbar bihi anil mu'minina ala wajahin lam yalqut alayhi. Saki halal ne, ba haram ne ba. Ba wai in mutum ya saki a tafi ana tafa fado da shi. aje nan a ce ya faki mata aje kan a ce ya fake har a ce ai mai yawan faki ne ai wani ne mutane su a ɗauki galar sauran dutse a ɗora masa wannan jahilci ne haka da a ci gaba da zama zaman mugunta a aru saki ina haifar da abubuwa da yawa amma sakin ya fi wa'ancan abubuwan da kyawuwa Kanda za a yi wani lokaci mace yin ba karshe tana neman ranka za ta kai ta haɗa ma abinci maganin abinci da ba ka ba su yanzu ana biya sai yau da wata matar ta ba da kwamfura ta kashe mutane ne kuma a kashe gidan rediyo aka faɗi a jaridun gashi nan a rubuce a tsakar wanda za su tsakko aka na eh, yaje ya samu wannan ba ya kashe shi sai yi dawo neman haƙƙinsa dan ka ce ko ga ATM ne ke kafa ne ka ɗiba banki ya tafi nake jin wajen ɗiban ne aka tafi ya aka yi ya aka yi ya aka yi ya aka yi ya ta faru ya ta faru sai ga abu ya bayyana kan irin wannan mata ka daka ce ka ce irin wannan bai maimakon ka bari haka kai ga haka sai ka ce bari kafin ta halaka ne bari ni in halaka ta a'a a musulunci ba a haka yadda ba ka son ka wata na son yadda kai ma kake ganin abin da ta yi haka ta wata tana nan za ta yi maka sai a rabu tsakanin shari'an kyau sunan aurensu da hausa magirbi ne ke rabawa sa'abun aurenmu da musulunci ba magirbi ne ke rabawa ba la'allafa ibrahim ba za san rabawa magirbi ba hmm. a zama wajen biyu dadda sai auren ya raba shi kaya sigala eh? ai a wanzu na bayani na gama bayani ya dai sani ko da zai sa magirgi ke rabawa ɗan kada albarkar ya mutu an ɗauki magirgi an yi an gwamma haru ya za a dole a yi ya ne za a haka ba ta gani an raba aure na tsakanin da da su guda ɗaya a ba hannu a wurinsu amma mu musulunci a kaga ta ce ta ce abin nan za mu cikin juna za mu illanci juna me haka sake ka ba mai zargi ka don ka yi zarge ka jahili ne wawa wanda bai san addini ba saboda kanan ba maganar sake da cuta wanda sake illa da kaidan sakin gashi gashi gashi gashi ka kace yi. saboda kanan ayan nan ta nuna mana jawazul talaqi in ta kama aka duba ba mafita babu hallu sai shi wato yi shi duk da bai da daɗi bai kamata ba لأن الله أخبر به فقلت تقاي استقابه أخف الضررين لأن الله أكبر به الله يا عباد العبار عن المؤمنين على وجههم بس تلك في وقت لم يلوقهم عليه بغزر جسوا باقي لا يعرفهم أبنجي ولم يؤنبهم في جلد بينونا مسكتبة مع تصدير الآية تعرف بودان الآية بخطاب المؤمنين ya ayyu allazi na amanu aka ce ana magana da mu'mini kaga ko ba fada aka yi musu dan me za su yi saki ba wane ne ba ta kace in kun yi haka gashi gashi gashi ga shi lalura ce kawo saki wannan kuka ɗaya sake ne ba idan sake a dunkule nan abin da za a fahimta ya halatta ko komawa gida kai kana kaji karatun ko ba ka da littafi za ka rike abin da aka yi can da abun da ya na an karije kanka in ba karije ba kuma kanka sannan ga shi ma wannan an karike ribar ka an ba karije ba a tsara ka to sai na gaba kila ya zama kusan na biyu amma ba a bashi na biyu ba wa ana jawazihi qabla al-masisi shi kuma kafin ana yin sa ya halatta kafin an tara da ita da bayan an tara da ita menene shi rayuwar musulmi baya ajiyewa baya ɗauka sai yadda Allah yake sai ya nemi hukuncin ɗaukan wannan abu sai ya nemi hukuncin aje aje wannan abu ya halatta aje shi a wurin nan ne wala ya hilo lahu an ya fa'ala an ya fi'ili hatta ya alama hukumar la'ifi yau ko saki kai da tattalin na <clears throat> ba a kunce nan gaban kamar ka kai ga yadda za ka yi ga yadda za ka yi ga yadda za ka bunne shi ga yadda za ka bi ga yadda za ka bi yadda Allah ke ana gane musulmi in ya tashi zai tafi yana cewa tsaye sai ka kura masa ido musulmi ne da gaske ko kuma a shigan jikan aika ne da wacce kafa zai tafi ina mika hago ka cayi a kasha a shi ina ya kalli nan ya kalli nan in yi shuri takalminsa ya kalli gaba sai ya sa kafar dama ce hagu biyu daga nan sai ya tsaga dama ita za ta fara tafiya dama hagu dama hagu ba hagun dama ba wannan shi ne tsarin musulunci to saboda haka nan amma ba wannan magana ne ba wannan duhun in aka kwance shi komai kuma ƙur'ani zai shigo shi, gaba da to amma yanzu abin da muke magana a faki ake magana a kai kawai لكن لن يعلمك سن ترى وليك لكن كما قال في الايه الاخرى لا جناح عليكم اذ بلغتم النساء ما لم تمسوهن بلغي غريب ممكن سكي ما تاي كاتم كتارا دسو حزوا كان شنو كنت تتارا داو ثم غوانا na gaba kusan za a ce na uku da kirgawa za a yi wa ala annal mutallaqata qabla ad-dukhuli la iddata alaiha kuma lalle abin da yake kan wanda aka saka kafin a tara da ita ba ta da idda ba wata idda da za ta yi wa mijin ma'anan babu wasu kwanuka ko wasu da za ka zauna a tabbatar da matattafi da ɗa daga gidan ba. Kayan gidan nan ka zube musu shi a nan gidan. Na ka ɗauka ba ka ɗauko ɗan wani ka kawo gidanka. Kazalika ba za ka ba ka tafi maka da ta zuwa wani gida ba. Ai yanzu tana da ciki ta zauna nan sai ta haife ciki. Ko a ciyar da ita, za a shayar da ita, ba a turguna mata ita ma kar a turguna wa kowa la darara wala sirara amma misali in aka ce ga ta an fashe ta ko da da abunan din ta zagi wannan su kasa ne da wannan ta kafa wannan ta bi wannan da wuce aka yi wa ne ta a a a shekarin danko kuma sai ta shiga tsakiya da je ta haife shi kanta ta kwata da aure shi ملني مجربي الله كيان دسورة سكين تكوي دزارة عن سكيتا يجوب الله حيث لا مانع من باب دع من لهنا باك ومن كنا سأني متريبا تدبا وعلى أن عليها العدة بعد الدخول كنا للي idda ta waje ba kanta bayan sun tara wato wannan ba kafin tarawa da ba sai da ya tara da ita ya sake ta to ashe lalle sai tun da wattar ba ta idda ashe kenan wannan dole ta idda ko da babu wata doka wannan ta wadatar sai da idda domin ko ta zauna irin kwanukan da ake zama wanda za a tabbatar da babu nan babu shi kaga an tsaya ila ta gama an tabbatar babu wa hamil buradu duk da koli wai me ake nufi da dukuli a kaga dukuli zai da shi shiga daki ta shiga daki sun rufe kofa wal masis kuma me ake nufi da masifu shafawa shin wannan wal muradu bid dukhul wal masifu duka guda biyu ne ya shiga ɗaki daga shi sai ita saura da kowa a'a ya tara da yake ya shafa ta shafawa zai dubu jikin ta shafa shin a me ake nufi da wannan shafawa da dukhuli alwaqa'u ake nufi tarawa kenan idan an goye shi da tashi da amarya cikin ɗaki suka rufe kofa shi kenan ana nufin za a fassara shiga kofa ɗaki nan da suka suka rufe kofa ya tara da ita ke eh, me zai na kuma tara ba har yanzu akwai wasu layi dole sai malamai sun yi bayani in yi shafa ta ko shafa ta shin so zan shi tarawa amma a fassara kalmomin wannan dukkulu a kara mata kamar yadda da yayi kan yi dole kalma akwai istilahi a kullum to sai da kadan in an amrun a shari'a ne aka ce ad-dukhulu ko ana nufin akwai tarawa a ciki in aka ce al-masisu ana nufin akwai tarawa a ciki al-waqau kenan kama huwa mujma'un alaihi malaman addini sun haɗu akan wannan sun haɗu abu hanifa imamu abu hanifa imamu malik imamu shafi'i imamu ahmad bin hanbali wa'annan jabba jabbin da suka tattara musulunci bayan suka tattaro duk inda sahabbai suka kai musulunci da cikin abin suka karɓo daga annabi suka kara shi a wuri guda suka ce wannan sun yi ittifaqi akai kowa ya faɗi wannan mujibawai in aka ce addabulu albasisu ya fara da ita wani dai suka shiga ɗaki ta idda in ta yi ya taɓa sai ta idda ko mujimawan alai kawo kwakwa wannan wa'ina an yi ittifaqi akai ittifaqi daga inda ka ce an haɗu ka gaba a raba kuro ne wanda su ta ne halin wata za ka kwalwo ko haka ka aikuwa ma walau lam ya hasul ma'aha wata in suka kaɗaita ko da tarawa ba ta samu ba kama afta bizalikal khulafa kamar yadda alifofi abubakar da umar da usman da aliyu radiyallahu anhu suka yi fatawa an rashidu abuwa sahihu wannan shi ne magana ta gaskiya in dai suka kaɗaita da ita har aka samu kaɗaituwa ba kowa da jiki sai ita an tsara mace kai akwai tarawa masoyin ka ne fam ita ya kace har aka haɗa abun da aka haɗa sai sai wahala su ka a wuri ba mai ganin su sai wahala ba su tsara ba ko sun ce ba su tsara ba wanda ba za a yi ba kuma ta zakala alaiha a duk lokacin da ya shigo ta wa fi'aha amlam sun tsara ko ba tsara ba an ɗauko ta daga gidansu an kawo ta ɗakinsa shi kuma ya zai same ta a ɗaki yi ta ce sun tsara. ko ya tsara da ita ko bai tsara ba sun tara kisa kala bira alai hal dole ne ta yi idda wa ala annal mutallaqata wannan kun ga wannan wani da ba to wannan a dunkule ne aka bari ta ke? wato inda ya ta da ita to dole sai ta idda Wanda za a iya kusan da su daga tarawa wa ala annal mutallaqata qabla al masisi kuma zalle duk wanda aka tara da ita aka yi eh, aka sake ta kafin tarawa to matta halal musa ya qadaru ko alal mukhtari qadaru dole zai dakata mata wajibi ne lalle ala annal mutallaqa fi qabl al mafisi fi makkah lalle ana dakata mata alal mukhtari qadaru za a ba ta wani abu da za ta san gidaɗinsa mai wadata zai bayar da yadda za a yaba masa وعلى المقتل قدره ما يمشي وانت ابو هنو a هنو ne يجي سوى ainihin abun babu ɗan albashin bai taka kara ya karya ba ɗan jarinsa bai tara kara ya ɗan noman da yake bai taka kara ya karya ba saboda shari'a ita salihatun li kulli bakani wa zamanin duk inda kake zaka ji kamar ma shari'ar da aka yi da kai aka fare ka ai haka din ne mahaliccin ka na yayi ta yayi ta ga wanda ka manta eh biyamin likulli shay'in ma farrafna fil kitabi min shay'in amma ka ce wannan wato ga wancan tibyanu likulli shay'in za ka je wani lokaci ana karatu sai ka gana ku rabu da mai kai mutumin take habaiki ba wani habaiki sai ma san ka kai ba sai ka ji an ah, to ai wannan durar da da ake da kai ake ka aikata ne malam sai ma mai rarrabe da ɗin kake kuma ana da kai ake da kai ake sai ne ubangijin ka nake maka magana shigo ka gyara wanda za ka je ka gyara daga kai sai kai ka gyara wanda na bukka sai ka haɗu da rai ka haɗu da shi ka gyara sau da kowa zai bada daidai da irin matsayin da Allah ya bashi mai wadaka ya bayar da ɗan dama dama mara wadaka ya yi ƙoƙari a talaucin nashi walakin haza idza lam yusrid laha ma'al amma fa inda yanka mata fadaki ba shi sa ba dama ka bar shari'a kana ka dan karanta ka dan ka tafi yawon ka ka finci nan ka tafi yawon ka ka finci nan ka je kai gaba wannan ba daga komai addinin musulunci ba addinin musulunci in kana son ka farki sai ka yi masa zama dirshan lokacin ka sai ka ɗauka gaba ɗaya bashi zai ɗan fincina masa yaya an ba ka ba ko fincina kana rufin kanka ne ka samu kila hadisi guda kaza kada ka karanta babi kaza an ya fato anan an ya fato anan an tara an karanta maka masa shikenan ka gama kulliya gaba a ya fato nan a tarkata ta a hada an yi kama ka gama karanta kana rufin kanka ne ba a da ka gami addini hali ne yake haukata ka dole sai ka zauna ka san abin dalla dalla killa killa qur'ani ko karatu da bakin zuwa bango littafan shari'a daga bango zuwa bango dole ka yi koda guda goma ne haka ko kuma manya manya haka ko ne daga bango zuwa ba amma ba za a fince nonan a miƙa ma ka zama kaza a ya fato can a miƙa ma ka zama kaza kana rufin kanka don littafi kai ka bai kai masa karatu gaba daya wuri guda da yanzu ku zuba aya da yake ai kun karanta ta haka a fama kana karanta tiriyan tiriyan duk lissa da yidin ka aka zuba na hukunce hukunce kai eh? ku ba duk da yidin ka ba za su fita ba ba ana zargin tajiridi ne ba tajiridi don sanin addini da kuma wancan kawai ana nuna maka ne yadda za ka furta ka ba yadda za ka furta ka ba yadda za ka furta ka ba ka karanta shi daidai irin yadda aka saukar da shi daidai da yadda aka saukar da shi a harshen larabci larabcin na asalin to shi da shi ne wannan tajiri da yake tsare wannan bangaren din amma hukunce kunce kuma sai an zauna zama na daban wala an dalmutallaka قبل المسيح تبتع على الموسع قدره وعلى المقتر ولكن هذا إذا لم يفرد لها مهرا daga an samu wani kuma kwasta kullum amma in ba a yanka mata sadaki ba idan an yanka mata sadaki ba maganan da ɗaɗa mata an yanka mata sadaki sannan ya sake ta bai tara da ita ba wannan ba magana ta daɗawa sai dai a ba ta rabin sadaki kaka in an daura aure ta ce rabin sadaki in ya tsara da ita ya ta ce ne sadakin duba hmm? shekara a'a wannan ba za a bata kwa. idan misalin yanzu ta ganin ko zama da kake a baya baya a je a nemo auren a yanka ka zaki a kai sannan a sa ranar ɗaurin auren sannan a zo a ɗaura auren ai ga da sadaki kaga in an ce ba an ɗaura aure a lokacin nan ta ji amma wannan nikahu tafawi da ake wannan kwata-kwata ba an baki sadaki ba aka je aka zauna an ba shi ita an yi wane ne ba a ce sadaki a kan kara ba shi kuma nan ce sa ce ta kaga ba an baki sadaki ba za ta tashi zero a kaga sai dai ta matuyi amma kamar za a je a tabbaro je ya gani ita ma ta gani ko shirya gaskiya ai ai ai ai ai bayan aka baka taro jama'a aka taro aka ɗaura aure aka gama sai ce ta yi. ba ya zuwa ya sake ta to ana aika ga riga an kasa zaki ya ma ba yadda ta zaki sai a da kasa zaki sai a ba ta rabi a da masa da rai amma wancan ba a faɗi sadaki ba ka san ana tsaura aure ba ba a faɗi sadakin ba ba babu sadaki ne ba yanka shi ne ba a yanka ba shi nan saboda yadda a tsakanin su na sa ta ra'ayi ba shi ke nan sai wannan in ya sake ta kafin tara da ita to shi ne aka ce nan sai ya duba abin da ya kamata ta gadi kawo sai na zuwa bari wanda aka kasance shi ba shi zai ah, da ba ba an saka gidan ba mai ma kamata wannan ba bai da wancan sai an don mai zai dauke ta yaya za yi hukuma ta yi aikin ta daga in yi zai dawo da ita ana da ai aure an riga an shi wancan dan ta'adda wannan hukunci da hukuncin nan a babin yadda ake wa'annan hukunci aure ko bai mutu bayanan da duk da ya ɗauke ta ko ya kwana bakwai bai ta an riga an aure aure kike na aure nan saboda ka nan za ka istibira ya da masa da abun ba an yanzu ina so in kai je yi saki ka a lokacin nan a lokacin ce to shi shi da ya ka nema ya sake ta ba ta san shi ta ka wani hukunci ne daban ban maganan ɗauka da ban musamman kuma shi ta wannan ainihin ya sake da ba in yi ke yanzu ba abin da za a yi ya sake da ya tara da ita ko an ta tara da ita ba a cikin kawai a tsaro akwai lokacin da za a ga mai an gwanin kansu kuma wannan hanyoyin aure ya zama da aka yi yarinyar sai da suka buɗe wuta gidan da ba ta yarinyar da miji daga nan abin da za a ya tara da ita ko bai tara da ita ba sannan za a tantance ne tantancewa da ba ke malami zai iya tantance magana ta yi yake ana iya gaya masa karya ake shi kenan shi kuma tantancewa ta a gani daga haka ya haka yi daga nan a nemi wancan a ɗauko wancan a ɗauko wannan a ɗauko wancan ba a ɗauko wannan a tara su sai an fitar gaskiya yasa lokacin da ya kora ga an ɗauko wane wane ma a ɗauko shi wane ma a ɗauko shi wane ma a ɗauko shi sai an karkata su duka sannan a zauna ya wunda ba a yi amma a ɗauka kawai da kaddarawa shi ke tara da ita ba suka ɗauke ta shi ke nan da aka fita wanda ya sa kai a gama shi shi yanzu ba ta zauna da ita ba ya sake ta ba tara da ita ya sake ta amma an riga an yanka ta kai in ta karbi kai akwai da kuri za su riga sun shiga taki tare. Hmm? Ba shiga taki ba. a to da wasu shigar bai kalwa da ita ba a yanzu rabin zana ke za mata in yi ce baya so amma ina son ku san ku daina hada alaƙan ɗaukewa da hukunci ba tare kake ba magana hukuncin ɗaukewa daban za a je a bi shi a hukunta abin da za a hukunta a dawo menene matsayin wannan wajen su yanke hukunci amma kai wannan tsura ya face ka bai tsara da ita ba amma an yanka sadaki to shi wannan yana da rabin sadaki shi fa kawai har kan kun san bai maganar shari'a ko da Allah dalla jika ko aka aka faɗi abin da aka faɗi yawa daga ce Thank you. ko kuma an ɗaura auren akwai shi da nan magana su zafi da ya taso a wannan ai tun da riga an rabu ai wannan kawai ka Allah sai a yanzu ba da rabi an jan daura auren za ba da rabin kayan ba ɗaura ba ko da yake eh ba daura auren ba an zo dai za a daura, a daura auren sai wannan kaya gaba ɗaya za a daura da shi tunda ka gaba abu yau da an zo an ɗaura aure bai tara da ita ba abin da ake magana an ɗaura aure bai tara da ita ba ta shi ne za a dawo masa da rabin sadaki ta fahimtar an ɗaura auren an je yi mata kaya ya je ya yi kaya aka ɗaura auren bisa kai ya saki daga nan ya je a kawo ya duba da zai wannan kafin da ya je tsoron Allah kayan nan da ya guda kaza kaza duk wani abu na ta wanda ke da shi sai da araba biyu a da masa da a kawo masa rage duka ana nawa wurin tarawa ne eh tarawa ne bai ba yau da an ɗaura aure an tara ɗaci kayan gaba da shi kenan amma an ɗaura aure shi kuma ya yi mata kaya ne to tun da yi riga ya mata kaya yake ya tafi sai yanzu ya za a yi tamattu iza ai masa ko rabin sadaki rabin sadaki za a bada tun da riga ya yi kayan to amma nan fa sai an shiga an gani ko kuma aka ce an je dama bai sai komai ba kaga nan ba a yi hukuncin damfara da ba madamfari ne ke ne kuma irin wannan abu ka san ba a yansa tsakanin jama'a da jama'a gida da gida maza dole a wurin hukuma shi saboda in an je ba shi da wa ra'ayi a ce ce ku ce kawai za a yi ta sai dole a duk abu a nan hukuma an kuma suna da wanda yake babba zai iya yi ai kaga da dama alƙalai kan yi hukunci a gida mun hana kotu wani. mun yadda mun shugabantar da kai mana hukunci ba a matsayin kuma ba kai mana hukunci to zai iya shiga zai duba sai ya aka gida na farko ne hukuncin damfara daban sannan yanzu za a da a ƙirsa yawan kayan nan me yi kamata a yi a mace izinta me yi kamata me yi kamata har ba ta gari in ya riga ta tara da ita ba a cikin da mutum ke gini yana da kwana-kwana ba a dunkin da zai fata a hannu yake Allah ya kasa gubar mu wuce walakin haza iza lam yusrid da maharufi fa in kana laha mahru in an yanka mata sadaki wannan mahru kowane iri ne kaya ne a'a dukiya ce shanu ne a'a dala sai aka yanka zai ba da a'a buhun masara guda ka ba aka ce zai ka dole sadaki da shi gona ce zai ba ta sadaki tana nan kanan kaza yanzu in gona ce ya yanka ya bayar sadakin ce sai sake ta bai tara ya sake ta bai tara da ita ba ya riga to tana da rabin gurin ya rikici na nan mafarodo فإنه إذا طلق قبل الدخول إذا يفشي كابن تاراوا أو ينبغي لمن قبل الدخول تنصف المهر aiko za ya riga rabu biyu da rabi shi da rabi wa mutu a mutu'ati shi wannan rabin sadakin da aka bata ya kofe da ɗaɗa mata kaga wannan ma matsala ce mai zaman kanta ko na gaba ta taro abubuwa Wa'ala ala annahu yambaji liman faraka zawjatahu qabla dukhuli aw ba'dahu an yakuna al-firaq jamilan yahmadu fi kullin min huma al-hazar hakan wannan annahu yambaji ya kamata yanzu kuma wani saki da aka yi liman faraka zawjatahu da duk wanda ya rubuta matarsa kafalar da da kafin tarawa da ita ne Kai ba da ku bayan don dai a rabu lafiya ai ana son a ko'ina wanda bai tara da ita bai rabu ana son su a rabu lafiya wanda ya tara da ita ya sake ta su karabu shi ma ana son a rabu lafiya saboda da nan kowa da kowa an yakuna ko jalila ya dace wannan rabuwa ya zama mai kyau ne ya hamadu fihe kullum ya hamadu kullum ke na fihe kowa na yabo min humar harba mata na yabon miji miji na yabo mata wala ya kuno gaza jamili ba a rabuwa a rabuwan da ba mai kyau in an ya ka ba a yi musulunci ba fa inna fi zalika min ash-sharri al-mutarattabi alayhi domin rabuwa dutse a hannun riga fa'in na fi dalika mini shari. domin rabuwan a wancan akwai shari ciki almutarattabi wanda yake biyo bayan alaihi min qadahin na sukan juna kullum minhuma bil akar shay'un kathiru har yanzu fa'idojin ba su kare ba ainihin a ciki ana fa'idantar wa'ala annal annal ibbata hakkun lissauci duk da hakkin miji ne ba hakkin mata ba mata ce ta zo ta zauna da mutum to an rabu yanzu babu inda za ta sai an ɗauki adadin kwanuka adadin yanayin da za a tabbatar da babu shi ne inda kirgawa wala karga yau karki nawa karkin da uku don ka yi uku shi kenan ka wuce ta yi sallama an rabu sai sai ki ce abin nan da masu gadi masu hankali mai gadi mai hankali in ya zai bai ɗaukar ya ajiye sandansa ya zube kayansa ya ajiye abinci ne wuri ya zauna kafin tsayin ya tafi sai an zagaya da shi kaga teburin nan gundun teburin nan yana nan kaga kaza yana nan kaga gurin nan yana nan kaga kwalayen nan da aka ruba suna nan kaga kaga kaga kaga kaga ai za ga yarin kaf dai gaskiya ne, jiya ma na ga su da ba ya fara gadin da sannan yake ta sauka tafi ce ta sauka lafiya kila an sun fesa da shi ba ka hannu ta karba ce na sa hannu na karba ni ko na baka kaga ana zuwa ba a ga wani diron ba to mai daɗin yau ne nawa yau yau ce ga wata ramadana rana ne da sassafe zai karshe aiki rana ta faɗi ya tafi gida ba a ga Duron ba ina diron ita yana cikin ce mu je nuna min shi tako a'a baban zuwa ne ido ya ara yake kaza ke to yanzu ba zan kawo ba ta ba da duron aro sai ka rubuta ce na zo na same shi amma ya ba da aron duron da tsani saboda haka nan sannan ya sa hannu ke ya ba da don in ba haka ba na gadi aiki yake yi dole sai ka kula in ku ba kula ba wata rana sai ka shiga da sai dai a tausaya maka a ban ka da shirmen ke kawai amma duk abin da ba gani ba haka wa'ayi hakanan shi ma wannan dole sai ka yadda ta shigo cin nan ta tafi haka ta zo ba ta to za ta tafi ba a kaga na me za a rikici ana wannan fa wannan na ja wannan na ja wannan jar kana ka ne amma ni zan raine shi to ita raine amma dai nawa ne to bai kamata ke shiga tsakanina da shi ba ki dinga mata ne a wurin shi laifi ne dole a ɗauki mataki matacce ta zuba maka ‘ya'ya. Wanda za a turo su bincika ai masana ne ba jarirai ne ke hukunci ba. Dole ba a ba mutum hukunci sai ya kware a inda aka shi, aka ɗora shi. daga mutum gashi yana dukkan kuma amma ba ka kashe aka fashi auren ba ba bangaren sa bane ba in an fashi auren nan ban na zai kuma bannan nan da zai ma san ya yi bannan ba kowa yana daukan ya iya ya iya ya iya sai in ba ka shiga kana kafan ciki ko kuma ka shiga ciki ka fita mun yadda ka iya amma eh, me yake da shi ma ka shiga ciki ba wani abu ya aukace kaddara sai babu kaddara wannan gangan shi ne ka kai kaddara mun amma wannan ba kaddara ba ce ba janjanci ne ka aikata kuma kaddara ka ce za mu hukunta ka da kaza da haka a annal iddata haqqun lisawji بقوله ما لكم عليهن من عدة فما لكم من عدة كنا فأقول له وتعدة ونزما ذاتي عليهن akan su tunda kullum musulmi in shari'a ta dora ma za ka aikata ba mutum ne dora ma ba dalla mafahumuhu da ina nuna mana annahu lai tallaqaha ba'da al-masih da ya sake ta kafin shafawa kana lahu alaiha ajja wannan da za mu fara za mu gano abin da ba ya zama dana a sake mata ta kwashi kaya ta gida sai ta tafi da idda an ta je ta kara wani abu ba idan aka saki mace ba ta kusa ta zauna nan sai ta kusa in Allah ta an sasanta shi ke kenan abin da ake nema in kuma a sasanta ba to shi ke da shi ma amma ba za ta tafi ba wa ya sani ko da kaya tare da ita rabuwa an rabu irin yadda ake rabuwa ta shirya to amma za ta zauna nan ci gasha sha da tufafi in ya kama yayin da aka fashe ka san ga wani ɗan ƙwaron sanyi ya gito idan da zan ka je ka nemo wata da ka sanyi saboda wannan aikin gare tun da ka tsare ta baka zuwa ko'ina tana zaman ka ki da ta za ka bata abin da ya jaba a kanta wannan kenan sannan na kira da ƙarshe وعلى أن المفارقة ainihin rabuwa wa annan mafara katabil wafati ta'atar da mutlakan haka idan aka rabu rabuwa ta kasance ta hanyar cikawa ne a ta'atar za ta idda mutlakan idda sai dai idda ma kanta ita wannan da dukkan idda bayan mutuwa idda sunanta idda saki idda sunanta a suka bambanta ita inda mutuwa akwai haɗe da rashin kwalliya tunda mace kwalliya a kanta wajibi ne a kullum kwanan tuna sai kwalliya duk wanda take miji na sai kwalliya a wani ta ba tana karkashin fushin Allah tana karkashin fushin Allah don ba zai ga abin da bai da ke ba ba zai sansuni abin da bai da daɗin sansona ba. Wajibi ne a can ta sai kalliya daga inda aka sai miji ya shimfiɗe ya mutu. To da ta cire ɗan kunne, dinarin ɗan kunne, ainihin gwalagwalanta da mai da mai sai dai ta tafi na al'ada wanda ba mai tsada ba wanda ake aiki da shi zannuban irin wa'annan za ta dinga hawa za ta yi wanka za ta yi wanki amma ta yi kwalliya yadda za ta burge ɗanar yi don haramta gare ta sai ta gama waɗancan kwanukan iddanta amma wacce aka faka ba wannan tare da ita ita wata ake aka faka za ta yi cin ta. Zai ka san ne ne ka san ta kaga abin da ba nema ji zai zai dinga lalama to kuma ne kike muskilan ki kaza suna a kai ne kaza ita ma tun da sai kalli ai kaga tana kan shi kenan kaga da nan hikimar musulunci ce da sai a fafan maimakon an rabu amma yan ta tafi can gidan su yaushe za da guna kusa an ta tafi sai an gama ma tukuna za ta abin don haka nan idan wanda aka saka a gidan za ta yi haka ma wanda mijin ta yi mutu ita ma mutsulakan a nan za ta yi idan sai ita akwai tsarin nasa kila har da kwanukan da kuma nau'in mu'amalan rashin kwalliya shi ne da hausa ke ce masa ta kama da karfi ta san matsalatan wanda na ƙarshe wa'ala anna na man'ada ghairil madkhuli biha من المفارقات من الزوجات بموت أو حياة عليهن الإحدى kuma ban akwai annaman ala gairi madakuli ya waje ba a can wanda ba a yi da dakuli da ita ba Ginal minal mufaraqati daga matakin da suka rabu da su ginal saujati bi mautin ta suka rabu da mutuwa ka aw hayatin alaihin al idda akwai inda a kansu to wannan ganin wancan in ka yi tsawo irin wannan haikun gawa ga kula kafin bakwai za mu gama wannan hmm? ganin a tsaya a nan ko kila zai fi tsaya a biyar kwawa laifin ba alama kana gobe a waye da ana tambaya na rukana eh ne Ina da kyar aka yi Idan? Nan ba na ta yi gaskiyar ne ba su ba. lam ya kalla kallaha mahar ko sai da da tsaron kenan na nawa ne da karke ga a da karshe nawa daga karshe sai shi karanta wurin wa alamai yara ta tsaya da hannun daga nan wala an lamu tsallaka duna gaishe daga nan sai bai kace walakin haza idan lam yafrad laha maharun ku. shi ne aka ce wannan bayan kamata su zaki ba shi su ce mai kamar su mai eh, kwajar ne ta riga an yanka rabi za a bata eh? eh dole wannan ajin na dole ka yi biya rabi eh, sai biya rabi dole in ta an tsara aure to rabin sadace haka ba ce ba karatun wannan shirin sadace ya fi dama babu baya fitar magaran ba ta shiga ba babu da yana zuwa ya yi Ah, istibrai bai da wani dokin bayani, kubutan mahaifa. istibra'i sai dai ta kwana nawa ake yin sa wanda irin istibra'i akwai wanda istibra'in ta da haila ɗaya ne akwai kuma wanda an ce uku ne istibra'i a tabbatar da babu na shi ne istibra'i to mahaifanka babu komai a cikin ta shi ne istibra'i to sai dai ya yaushe za a zauna kwanukan da za a yi daidai ne wannan haila da yin ta haila an tabbatar da istibra'i in ta ba ta haila to sai ta yi kwanukan ta haila sai ta yi wata uku da za istibra'i amma daga in ta istibra'i to an san babu ciki sai eh, wanda ya haƙuri karatun a da ya zai yi Ana shi ma wannan sai mace hanyar da mutum zai da su ci zama ya cire kansa a ciki. Sai misalin na buga jiya in ka je bayi za ka ga ana sassake-sassake ana leke-leke ana tayale-tayale ana wanke-wanke ana goge-goge sai ka zo ka ce misalin masallaci ke yi ko kore attajiri ne ke yi to kai me yana ka ci kaga ana gyara bayi shi duka biyar bukatar da ka kamta inda za ka in du'a'i za ka yi kila mai wannan aiki bai san ba ka nake Allah saka da alheri da saka da aiki da alheri masallaci Allah ya saka masa da alheri eh mutum ne Allah ya saka masa da alheri amma ka ce waye bai yi wannan aiki ce alaji kala to me to me me zai amfana ga kita a sai ina da kuɗi da nake kuɗi da nake daga ba su cin nama mutane ba wanda ke irin wannan tambaya bai da addini bai da addini amma wanda ya yana tambayan ha ya ake ila na tunanin dara ne dan ce da isa kake tambaya eh, a aso nake in sani to ka shiga malaya nika amma a'a tambayar da nake da na ɗauka na ji ana ba a rusa kafunan gaba ɗaya hannun masu kafin za a yi wani bayi na zamani wurin alwala na zamani a wurin to sai na kulle zan yi an riga ni farawa ne amma na ware wa wurin miliyan ɗari biyu don ina son in yi bayin nan na makka irin wanda ake yi a saudi ko a madina wurin zai isa a fafe ƙasa Siza nake shirin yi. Sai ce yanzu ma ba laifi. Ba ka yi ce ba, yanzu sai a fasa wannan. Wanda za a mana irin wannan na kasa ko don mai kallo. Saboda haka na gaga zai zai wannan ce mai kai. Amma ba ka da ƙwandala. babu komai sai gulma ta riga cin naman mutane ya yi maka a zai ka dinga tambaya ba ka da abin da za ka yafe a ah, eh, me eh, zai iya yiwa maka ce har yanzu a wata hanya da dalili eh na gana aikin nan masallaci in masallaci yake yi bari in kai musu taimako amma in wani yake yi ba dama in ba shi taimako tun da sai da ya ware kuɗin sannan ya fara sannan ma kana iya tambaya amma haka kawai ka yi wannan tambayan ka koma bakinka a wannan a yau ka tsoma bakinka in ka shiga da in ka mutu yau ba za ka shiga da kai wannan tambayan sai ya hana maka ka shiga abin da ba ruwanka wani ya yi shahada a gaban annabi wani matashi ya mutu an har da shi ko an yi masa kaza man shi da zo ta ɗaga shi ta masa nuwa ne wani Allah ya ba albarka wani muna ma murnan ta yi shahada a gaban annabi dan tawal ɗinsa tana goge kumfan bakinsa tana goggoge jire ta shahidi ne ba za a yi masa sallah ba ba za a yi masa wanka ba tana tana masa murna ga kura inda ya busu busu yana gwaggwage mata ko dawaki sun tattaka shi sun yi lugude dare a kansa duk an fata da gyara wannan fatan su gyara wannan fatan suna muna ma murnan kwashewa da annabi ce ta ce ba ke sani ba ko ya shiga abin da ruwansa saboda haka kun ga muna da magana mu rage to mu rage magana wannan magana a nan mutum zai wurga kansa ya fata wanda ba ruwa wannan ma muna haka ta ka'idoji da kai wannan tambaya ita kadai ma ta ishe mu yau ko mun tashi nan kawai jama'a wanda zai ci gaba da zama a gaban masallaci a cikin masallaci ya tsora wanda zai tafi gida mu kama hanyar zuwa gida sannan kuma a daina tunanin cewar an yi karatu an tashi kowa sai ya zo an yi gaisuwa ba maganan gaisuwa kan mu fata ladan murin gaisuwa kowa ana jamawa ba gaisuwa ta kawo ka ba wannan ya kawo ka an tashi idan kana son ka ganni ni ne to sai ka so ka zo musamman kai ka san inda za ka gani amma yau karatu ka zo ka ta karatun ka ku a jonan ku nema ku jin ayina ina roƙon Allah ina roƙon gudun ayyuna in an tashi ba sai kun gaisa da ni Amadu ne Amadu ne yana nan Amadu in ka ga dama ka tsara masa martaba ka ce kawai shi ke nan martaba sai tandan ku ce ko bai da adala an tashi kawai maimakon wannan kada mu shiga malaya ni da tun da har wani ya rike tambaya ba yana da daddare aka yi ta kuma mu fara aiki da ita daga ga sai nan karatu muka zo wanda duk karatu ya zo yi kuma an yi an tashi kawai mu wuce kowa da dan gwari in kana dan wurin ne ba dan gwari ba ɗan yan gwari ana gama tashi mu yi haka a gane daga kauce ma in ba kauce ka sha ba hanya ba da ku ba wurin shan ruwa da muna shekarar ne ga tsaya nan ce kawai don kada mu shiga ma la anina da azumi a bakin su to in dai masallaci bai sanya ka ba ka daɗa kimtsuwa masallaci ba zai sa ka lalace ba da ba masallaci bai wurin lalacewa ne to da kada an yi karatun mun tashi la mai lafiya Allah ka ba mu ladar azumin da muke kuma Allah ka tauba kuma an ka je kan ka ci gaba da yi mana irin wannan du'a'in gaba daya Kuma mutum na gaba je umra zan ce da Allah ka samu a cikin du'a'i mu yan masallacin nan a shebe daga nan kai musulman duniya kuma gaba daya muna fata da Allah ka tsare wannan mu ma mu tsare wannan ba mu san ta ba shi waye Allah zai karbi du'a'in nan ba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 كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أكرمنا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين